صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Kamar da muka saba dai mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau wanda sun suna wunce shirya kuma zai gabatar. Shirin na murin masu saurari nan tafi tare da Hassan Barka. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kisoshin rayuwa. Muhammad Awal Kunya na dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. da ƙarshe sai mu tike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun santa da abdullahi salihu katsina Ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda daidai da goma ga watan rajab na shekarar 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan fabrairun shekara ta 1948 jagoran kungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassan banna ya shahada tun a lokacin da ake karatun jami'a shak hassan banna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin kiyayyarsa da mulkin mallaka na turan burtaniya da kuma da sarakunan kasar suke karkata zuwa ga turawa da manufofinsu akan haka ya kafa kungiyar ikhwan musulmin ko kuma muslim brotherhood a kasar ta masar tun yana jami'a kuma kungiyar ta samu karɓa a tsakanin mutanen kasar masar da ma jordan game da palestine da kuma syria game da wasu daga cikin kasashen larabawa na arewacin afirka musamman a tunisia ganin haka turawan ingila sun hada baki da sarki faruk na masar wajen ɗora tuhuma akan kisan wani ministan kasar ta masar da aka yi a lokacin kan kungiyar ikhwan musulmin inda aka kama 'ya'yan kungiyar da dama aka tsare su kuma aka haramta kungiyar a hukumance da kashe dai kuma tare da haɗin bakin ingila da sarki faruk a kashe shakka sanar banna a ranar 12 ga watan fabrairun shekarar 1948 da ƙarshe masu rai kokon sun cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau wadda goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2008 imad muguniya daya daga cikin kwamandojin kungiyar hezbollah da kasar labanan ya shahada sanadiyar wani bam wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus na kasar syria wasu ma'aikatan isra'ila ne suka dana bam din a jikin motarsa wanda ya tashi da shi a lokacin da ya zo shiga motar an haifi mu a shekara ta 1962 a birnin sur na kasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya yi aiki a kungiyar plo ta kwatar 'yancin kan palestinawa karkashin jagorancin malam sir arfat daga baya ya shiga kungiyar amal a kudancin labanan sannan kuma da karshe ya shiga kungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne wanda yake da masaniya kan lamura na fagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin kungiyar hezbollah kuma ya jagoranci mayakan hezbollah a lokuta daban-daban wajen yin gumurzu da sojojin yahudawan isra'ila daga gaske har da yakin shekara ta dubu biyu da shida inda hezbollah ɗin ta lakaɗawa isra'ila ɗan karan kashe akan haka hukumar leƙen asiri ta amurka cia da kuma ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda ƙarshe da suka kashe shi a rana irin ta yau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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu yawan danyen man fetur da iran take haka a kowace rana na karuwa duk tare da takunkuman amurka a birnin abuja na tarayyar najeriya kuma 'yan takara fiye da 400 ne suke neman kujerun ciyaman da kuma kansiloli na babban birnin tarayyar sai kuma kasar mali inda za ku ji cewa ministocin harkokin waje na kasashen yamma za su tattauna batun ficewar sojojinsu daga kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran yawan ɗanyen man fetur wanda iran take haƙa a kowace rana yana karuwa duk tare da takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora mata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya ce yawan ɗanyen man fetur wanda iran take haƙa ta sayar a kowace rana ya karu da ganga dubu ashirin da ɗaya a cikin watan janairu na wannan shekarar inda ya kai ganga miliyan biyu da rabi a kowace rana rabuwa da haka dai ya kai shekaru uku da suka gabata wato bayan takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur opec a takaice ta ba da sanarwar cewa a cikin watan janairu da ya gabata iran ta sai da ɗanyen man fetur ganga miliyan biyu da ɗigo hamsin da uku a kowace rana wanda ya fi na watan disamban da ya gabata da ganga 21,000 a ranar 4 ga watan fabrairu da muke ciki ne dai gwamnatin amurka ta fara dagewa iran takunkuman tattalin arzikin da ta dora mata da bangaren makamashin nukiliya ta zaman lafiya don kwaɗaitar da ita a tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna sai dai gwamnatin ƙasar iran ta ce wannan bai wadatar ba 'yan takara fiye da 400 daga jam'iyyun siyasa goma sha hudu ne suke takarar neman kujerun ciyaman da kuma kansiloli a babban birnin tarayyar najeriya abuja a yau asabar jaridar premium time ta bayyana cewa shiyoyin da ake zaben sun hada da abaji buhari gwagwalada kuje kwali da kuma abuja municipal za a zaɓi ciyamomi guda shida da kansiloli 62 ne a dukkanin shiyoyin guda shida kuma mutane kimani miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a cibiyoyi dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara a zaɓuka na yau asabar masana suna ganin manya-manyan jam'iyyu guda biyu a kasar wato jam'iyyar pdp da kuma apc su ne za su mamaye zaben saboda su ne suke kan wa'annan kujeru tun zaben shekara ta 2019 sannan sauran jam'iyyun da wuya su taɓuka wani abu a zaɓuɓɓukan a ranar litinin mai zuwa ce ake sa'ar ministocin harkokin waje na kasashen yamma wa'anda suke da sojoji a rundunar majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar mali za su gudanar da taro don sanin makomar sojojinsu a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasar mali da su yake ƙara taɓarɓarewa kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto majiyar tarayyar turai wato eu na cewa bayan taron na ranar litinin ne kasashen za su tsaida shawarar yadda za su yi da sojojinsu wa'anda suke yakar 'yan ta'adda a arewacin ƙasar mali ƙasar faransa ce take da sojoji mafi yawa a ƙasar kuma tana tunanin mai yiwuwa ta kai sojojin nata zuwa wasu ƙasashen yammacin afirka ƙasashen yamma da abin ya shafa dai sun hada da birtaniya kanada amurka kasashen turai da sojojin wasu kasashe daga bangaren majalisar ɗinkin duniya al'amura sun fara taɓarɓarewa tsakanin gwamnatin sojoji na mali da kasashen yamma ne tun bayan da sojojin suka ɗage zaɓen da ya kamata a gudanar a cikin watan da muke ciki zuwa wasu shekaru hudu wato shekara ta 2025 banda haka sojojin ƙasar ta mali sun ɗauki hayar wani kamfanin tsaro na ƙasar rasha don taimaka mata wajen yaƙar 'yan ta'adda a ƙasar ƙasashen yamma ne suna ganin ba za su iya aiki tare da ƙasar rasha a ƙasar ta mali ba masu sauraro labaran duniya suna zama ku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta yi allah wadai da sanarwar da gwamnatin amurka ta bayar a jiya juma'a na cewa ta yanke shawarar za ta yi amfani da kudaden gwamnatin afghanistan wa'anda ta hana a taba su don biyan iyalan mutanen da suka rasa danginsu a harin 11 ga watan satumban shekara ta 2001 a matsayin diya sannan sauran kuma za ta ba wa kungiyoyin agaji da suke aiki a kasar afghanistan don su taimaka wa mutanen da suka cutu bayan kwace ikon da kungiyar taliban ta yi a cikin wata agustan da ya gabata a kasar ta afghanistan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kudaden kasar afghanistan wanda amurka ta hana a taba su sun kai dala amurka biliyon bakwai a bankunan amurka suhail shahin jakadan gwamnatin taliban a majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da matakin da amurka ta ɗauka ya kuma bayyana hakan a matsayin sata a fili daga ƙarshe shahin ya yi kira ga gwamnatin amurka da ta mayarwa ƙasa afghanistan kuɗaɗenta wannan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar afghanistan ke cewa 'yan ƙasar kimanin miliyan 38 ne za su fuskanci ƙarancin abinci a cikin watanni masu zuwa. sojojin ƙasar lebanon sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta takura wa haramtacciyar ƙasar isra'ila don ta daina keta sararin samaniyar ƙasar don kai hare-hare kan makwabtar ƙasar wato ƙasar syria da kuma keta hurumin ƙasar ta sama ta ƙasa da kuma ruwa a duk lokacin da ta ga dama tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa tawagar sojojin kasar ta lebanon karkashin jagorancin brigadier janar hasib abdu ne ta gana da kwamandan dakarun majalisar ɗinkin duniya a ƙasar lebanon unifil a takaice a garin ras na kura na kudancin ƙasar lebanon a jiya juma'a sojojin ƙasar ta lebanon sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta hana haramci ƙasar isra'ila keta sararin samaniyar kasar idan kuma ta kasa yin haka to sojojin kasar za su ɗauki mataki da suka dace wanda ba zai yi wa wa'anda abin ya shafa daɗi ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan Tahir Amina gaishe ka yanzu kuma sai mu saurari shirinmu na gaba wato shirin na Afirka a yau ta da Sunusi Inowunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar tunisia ƙai sa'id ya ɗauka ne na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar da kuma matsin lamban da yake fuskanta kan matakin a ciki da wajen ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam gami da ƙasashen yammaci da sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyin cikin gidan ƙasar ta tunusiya suna nuna damuwarsu kan matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar ƙolin shari'ar ƙasar. tare da jaddada yin kira gare shi kan ya hanzarta janye matakin nasa domin ganin majalisar kolin shari'ar kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a martanin da majalisar ɗinkin duniya ta bakin stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta fitar ta bayyana cewa matakin da gwamnatin tunisia ta ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana daga cikin take dokokin ƙasa da ƙasa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya yi kira ga shugaban ƙasar tunisia kais sa'id kan ya dawo da ayyukan majalisar ƙolin shari'ar ƙasar a nata bangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar ƙolin shari'ar ƙasar a matsayar babbar barazana mai hatsari ga batun kare haƙƙin ɗan adam a tunisia a bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar ƙolin shari'ar ƙasar ko dakatar da ayyukanta a matsayar mummunar barazana da take tunkarar bangaren kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar tunisia ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ƙara da cewa matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'a ko dakatar da ayyukanta na wani lokaci da umarninsa na musamman hakan yana matsayin ƙoƙarin rusa 'yancin ɓangaren shari'ar ƙasar ce don haka ƙungiyar ta amnesty international ta yi kira ga shugaban ƙasar kais sa'id da ya hanzarta janyewa daga kan matakinsa na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar tare da kawo ƙarshen duk wata barazana kan batun 'yancin ɓangaren shari'ar tunusiya a nashi bangaren dan majalisar dattijan amurka sanata chris murphy ya bayyana cewa zai yi wuya amince da ikirarin shugaban tunusiya cewa yana da aniyar ganin ya dora tunusiya akan tafarkin dimokuraɗiyya mofi ya kara da cewa matakin baya-bayan nan da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya dauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana nuni da cewa ne tunisia tana ci gaba da gudana cikin kangin kama karya har ila yau sanata chris Mofi ya jaddada cewa shugaban kasar tunisia kais sa'id ya yi alkawarin bunƙasa harkar tattalin arzikin kasar da yaƙi da barnata dukiyan ƙasa tabbas waɗannan manufofi ne masu kyau da al'ummar tunisia take bukata ko da yaushe amma amma ba zai taɓa cimma manufofinsa ba ba tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya ba sakamakon haka sanata chris ya fahimci cewar goyon bayan duniya da shugaba kais yake bukata ya dogara ne kan matakin komawarsa kan tsarin dimokuraɗiyya a tunisia a nasu bangaren jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suke kasar tunisia da wakilin kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana matukar damuwarsu kan matakin bangare guda da shugaban kasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da jinginar da aikinta da ya kasance tabbatar da kyakkyawan tsarin shari'a da mutunta 'yancin kai jakadun kasashen amurka kanada birtaniya faransa jamus italiya japan da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da ke cewa majalisar shari'a mai gudanar da ayyukanta da gaskiya mai cin gashin kai da aiki tukuru da take rabe da ɓangaren zartarwa a fagen tsarin dimokuraɗiyya tana aiki ne da nufin gudanar da hidima ga al'umma a nata bangaren shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a bayanin da ta fitar kan batun ƙasar tunisia ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka ya kasance mai girman hatsari da aka gina akan kuskure Michelle Bachelet ta ƙara da cewa matakin da shugaba Kais Sa'id ya ɗauka saɓawa, yarjejeniyar da ƙasar Tunusiya ta rattaba hannu a kai ne ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a fagen kare haƙƙin ɗan adam. hakanan shawarar da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yanke na rusa majalisar kolin shari'ar kasar tana ci gaba da yin mummunan tasiri a cikin kasar yayin da ofishin zartarwar kungiyar alkalan kasar tunisia mai zaman kansa ya yanke shawarar dakatar da dukkanin ayyukansa ta hanyar kauracewa zuwa kotuna na tsawon kwanaki biyu a wannan mako sannan kuma ofishin zartarwar kungiyar alkalan kasar ya yi kirar gudanar da taron gangami da zaman dirshan a gaban hirkwatar majalisar kolin kolin shari'ar ƙasa domin nuna rashin amincewa da matakin rusa majalisar ƙungiyar alƙalan ƙasar ta tunusiya a bayanin da ta fitar ta jaddada yin kira ga dukkanin alƙalan ƙasar da ma'aikata a ma'aikatar shari'ar ƙasar kan dakatar da ayyukansu musamman rufe kotuna na tsawon kwanaki biyu domin mayar da martani kan cin zarafin ɓangaren shari'a da shugaban ƙasar kai sa'id ya yi ta hanyar rusa majalisar kolin shari'a da take matsayar ƙarshen garkuwar raba gardama da wanzar da daidaito a Casar kamar yadda kungiyar alkalan kasar ta tunusiya ta jaddada rashin amincewarta da sanarwar shugaban kasar kais sa'id na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da kuma matakin da ya dauka tsawon watanni na rufe majalisar dokokin kasar da dakatar da shugabanta da mambobinta gami da mummunan matakin da ya dauka na rusa majalisar ministocin kasa a nashi bangaren shugaban majalisar kolin shari'ar tunusiya yusuf buzakhar ya jaddada cewa majalisar kolin shari'ar kasar za ta yi amfani da haƙƙinta wajen kalubalantar abin da ya kira matakin hawan kawara kan majalisar kolin shari'ar kasar yusuf bozakhar yana mai cewa jami'an tsaron kasar sun hana shi da tawagar mambobin majalisar shiga cibiyar ma'aikatar shari'a inda ya ɗora alhakin wannan cin zarafi da aka musu kan ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar tunusiya da ta rufe cibiyar shari'ar kasar ba tare da dogaro da wani dalili na shari'a ba a cewarsa shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar yana mai mayar da martani kan matakin da shugaban kasar kais sa'id ya dauka kan majalisarsa da cewa babu wata madogarar doka da ta ba da damar wannan lamari yana mai zargin shugaban kasar da kokarin tunzura bangaren shari'ar tunisia domin yin kira ga magoya bayansa kan gudanar da zanga-zangar neman rufe majalisar kolin shari'ar kasar a nashi bangaren shugaban kasar tunisia kais sa'id ya mai da martani kan tsoma bakin kasashen waje a harkokin da suka shafi cikin gidan kasarsa musamman martaninsa kan bayanin jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suka bayyana damuwansu kan rikicin siyasar da ya kunno kai a kasar tunisia musamman batun rusa majalisar kolin shari'ar kasar a zantawarsa da ministan harkokin wajen kasar tunisia usman jaredi shugaban kasar tunisia kais sa'id ya yi furuci da cewa tunisia kasa ce mai cin gashin kanta don haka ya yi kakkausar kasar suka kan duk wani matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarta yana mai jaddada cewa gwamnatin tunisia tana ɗaukan kanta a matsayar malama mai ba da darasi ga ɗalibanta tana mai kiran ɗalibai da su saurari matsayin darasin don haka akwai buƙatar sauraron matsayar ƙasar tunisia don ganin irin darusan da za ta fitar kai sa'idi ya kara da cewa suna ɗaukan mu a matsayin al'umma marasa tsari, amma tabbas mu al'umma ce da ta san abin da take yi, kuma mu al'umma ce da muke son a mana adalci. sannan kuma mu ba ƙasa ba ce daga cikin masu ƙarfi ko makamai masu linzami da suke cin dogon zango zuwa nahiyoyi ba amma mu al'umma ne da muke ɗauke da zurfin tunani mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi da ratsa zamani da tarihi jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya dai sun bayyana rashin jin daɗin su kan sanarwar da shugaba kais sa'id ya fitar ce ta rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar. kasashen bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suna daga cikin waɗanda suka fi gabatar da tallafi ga kasar tunisia tare da taimaka mata wajen shawo kan matsalar kuɗi suna masu bayyana cewa dole ne samun hukumar shari'a mai cin gashin kanta da za ta shiga tsakanin ɓangarorin hukumomi da nufin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya yadda ya dace suna masu jaddada muhimmancin bangaren shari'a da 'yancinsa a ƙasar tunisia a ranar lahadin da ta gabata ce a yayin ganawarsa da ministan harkokin cikin gidan kasar shugaban kasar tunusiya kais sa'id ya sanar da kudurinsa na rusa majalisar kolin shari'ar tunusiya kuma dukkanin korafe-korafen da ake yi kan batun ya mayar da martani da cewa majalisar kolin shari'ar ta zame tarihi kamar yadda tun a ranar ashirin da biyar ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunusiya ta fara shiga cikin dambarwar siyasa mafi muni bayan da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa kuma kafin nan ya rusa majalisar ministocin kasar tare da mai gurbin su da umarnin shugaban kasa na musamman sannan daga baya ya sake naɗa wata sabuwar majalisar ministocin ƙasar ƙarƙashin jagorancin na jala'u boden a gefe guda kuma shugaban ƙungiyar alƙalai matasa a ƙasar tunusiya murad masudi ya yi gargadin cewa matakin da shugaban ƙasar tunusiya kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar tunusiya zai yi matuƙar mummunan tasiri a ƙasar wanda hakan zai haifar da matsalar daukan matakan murkushe 'yan adawa da kuma danne 'yanci murad mas'udi ya kara da cewa matakin da aka ɗauka na rusa majalisar ƙolin shari'ar ƙasar a matsayin rikon kainan kashi bayi daga cikin hurumin shugaban ƙasa a fuskar doka saboda mambobin majalisar ana zaɓar su ne daga ɓangaren alƙalai don haka majalisar ba ta da alaƙa da harkokin siyasa shugaban ƙungiyar alƙalai matasa a ƙasar Tunisia murad mas'udi ya fayyace cewar bayan shugaba kais sa'id ya karɓe ragamar majalisar dokokin ƙasar da mallake ɓangaren zartarwa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 shirin muryoyin masu ware shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka ya saba gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin yan uwa da abokan arziki. To bari in ku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon murya musulunci na Iran. Da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kings ta nigeria. A yau ina son ne ku bani dama domin in mika saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya Manar Musa Jega da mata ne hawa'u da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar nijar an gaida sami su madatte da magaram su madatte da magaram in dawo a nan gida najeriya an gaida kwamar ilyasu yakubu gawa ba zan manta da shehu adamu rijau ba a ado salati goma ga annabi rijau akwai isa jikan mai saji turu akwai alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma ɗiyana okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatakuwa kowa na cikin ƙoshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amanan arziki mai maku magana alkasun baba liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi minti duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida da brezi jakin wacha ana agadas agadas ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida hatarin asuba da magaran ina gaida shekh ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan jihar agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba liman wani ubangiji allah kara ma wannan gidan radiyo albarka da farin shini salamu alaikum salamu alaikum radio Hausa ta hiran da fatan kuna lahiya ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga 'yan cikin gidan nan kaf baki ɗaya musamman zuwa gare su magabatan wanga shirin na gaishe-gaishe na gaishe ku da fatan kowa ya tashi lahiya sannan na miƙa gaisuwa ta zuwa gare shi abokin nawa iliya sufuri zira a yanzu ce ina gaida mamman buniya yakubu a washe ina gaida malam musa mai gyaran radiyo birnin tasawa ina gaida ya musa shawari animatar ne na radio tarmamuwa ta sawa ina gai da miji mai adini ta sahufai daga na har birnin zandar ina gai da aboki na sada babban yaro a nan birnin agadis ina gai da banzema fada larki ina gai da hamza yaro fada larki hamza ikon fada larki ina gai da ibrahim shakwalata na gaishe shi bangaren kasuwar Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum Banzema da kina a garin jamhuriyar Niger fada da riki kenan eh muna godiya da ake bamu dama mu ga yan wada mu na arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana ku fatan alheri da farko zan gaida da mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama an gaida da Hamisu Eko an gaida da Prezi Hamisu Yaro an gaida da abokina Alhaji sumishi Sultana ina gaida shi ma eh in gaida abokina mai miji soja azrin Allah ya kashe fatan alheri shi ma mai in gaida isu madattai da toro na gaishe shi in gaida eh kazuru da gaga dan fulanin warje mamman bin yakubu washe ina mishi fatan alheri eh an gaida miji soja ina kara gaida shi in gaida tsoho Iliya mai burodi da shayi ina mishi fatan alheri shi ma da dukkan mai saurari na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban zai da kina a su jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. VOH muryoyin masu saurari ina muku fata alheri. Zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga 'yan uwa da arziki wanda suke cikin fadin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka. Eh, kafa mai yada alƙirin musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa don haka zan kai saƙon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai safifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina mujtaba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jinjina mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayarsa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar shahar doso da ke a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu Hausa sunana Abdulaziz Malam Nafiu ana cima Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram ta jamhuriyar nijar A gaskiya to muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu mukan gaishe gaishe mu kai da ƴan uwa da amanan arziki musamman ma kai Hassan Barka jinjina ta musamman zuwa a gare ka a bisa jan namijin kokarin da kake yi tare da jama'a. Zan gaida a nan yan group garin su yana da rana akwai abokina Abdulhamid a can Kanya Premier Cassis Faizes so akwai rashida akwai tasiru mai tebur akwai yan rasta akwai shabu bahari a muda tare da dj alutu shugaba na mashakata ta afirka a birnin da magaram shugaba raba mai aski tare da abbala lance dozman takasi moto murtala mmt a nan randa bakwai ba zamanta da shi ba tare da letoro mai essence zuwa ga abdo kibiya tare da sabiu sabiola alibariki ba zamanta da kai ba abokina yahaya dan baiwa da malam wb lola dj a can birnin yami ba zan manta da kai ba to alherin allah kai ma kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo ina da kowa da kowa mu na karkara da na tsakiyar birnin da magaram mai magana abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta karshen mako domin meka sabon gaisuwa na karshen mako bakwai zuwa ga Malam Iliya mai shahi garkin daura. Eh, akwai kai karan kanka mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Bartala MT Ranko Randa bakwai da Magaram. Akwai Letoro mai isan sanan bakin ofitar da Magaram. Akwai na Agwa mai eh, diki nan ofitar da Magaram. Akwai Muji Soja. Akwai Abdurrahman wanda haka sin da suna Abdul Kiki Abubakar da Mara da Magaram. Akwai Sunushi da Yusuf Yusufu su wanda suke a nan garin Wadatai. A biya musu sakon gaisuwa ta na musamman zuwa ga dukkanin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta Iran musamman ma alhajin Allah Lawal ta ce kenan bayan gidan madara akwai dozman daga simoto a nan da magaram akwai umar tako a kenan garin kadamari akwai fatume fati buzuwa wadda take a zamna a babban birnin niyamai akwai muhammadu dan bare bari wanda yake a zamna a babban birnin niyamai daga karshe kuma ina mika sakon gaisuwa ta na karshen mako ga dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio wanda suke jihar da magaram jamhuriyar nijar da ma kasa gabaki daya mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Yanzu kuma sai shirin kissoshin rayuwa ai saurare lafiya. Isoshin rayuwa. A masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karantun muku wannan littafin dai mai suna 'ya'yan mu amanar mu wanda marubuciya bin ra'u Zango ta rubuta takwarar da sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya Jamilu yana fita dadi ya ce me yake damun shi Sosa kai Jamilu yai ya ce kawai ciwon mara ne da kai yake damun shi amma zan ba bashi magani ya sha wanda ta ce wani irin ciwon mara kuma tashi dadi yayi yana faɗin ba wata matsala ba wata matsala ba ce da ya sha magani zai ji sauki ɗakin Jamil ya nufa suna shiga ya ce doctor ina ganin ya kamata karami ya aure don wannan matsalar aure ne kawai zai sa ya samu saukin ta tunda har ya fara ciwon mara gara yayi aure idan ba haka ba haka zai ta fama da shi na san irin wannan ciwon kuma kai ma likita ne kafin na sanin irin illar shi Jamil ya ce haka ne dadi zan yi mashi magana gara ya aure don kada matsalar ta girma ɗauko maganin yayi suka fita sai da ya bashi magani ya tsitse ya tsare shi ya sha sannan ya jawo mishi kofar ya fita sallaman dadi ya dadi yayi musu shi ma ya tafi momi tace doctor ba za ka koma office ba ne yace yau ba ni da aiki shi yasa na dawo gida na huta hannun mu biyu ne ya kama yana faɗin tashi mu je ki sha maganin ki momi tace yauwa ai gara ka bata ganin maganin ita ma ciwon ciki take fama da shi. Jamilu ya ce ta faɗa mana ai. Hanyar ɗakin shi fa. nufa Mariya da baban Zara suke a ofis ɗin likita. Bayan ya gama duba Zara ya ce su same shi a ofis. Mariya gabanta sai faɗuwa yake don ba ta son abin da likita zai faɗa ba. Kallon baban Zara likita ya ce wannan yarinyar tana da aure ne? Baban ya ce a'a. Jinjina kai likita ya ya ce amma da alama mahaifiyarta ba ta tare da kai ko? Saurin kallon shi suka yi Mariya ta ce, Likita ni ce mahaifiyarta. Daura fuska likita ya ce, amma lallai kina da sakaci. Ta yarinya karama kamar wannan za ta zubar da ciki amma a ce baki sani ba. Da sauri baba ya kalli likita hankalin shi a tashe ya ce, Likita, na ji kana magana ciki akan yarinya da ko aure ba ta yi ba. Likita ya ce, ai ba dole sai mace ta yi aure take iya ɗaukar ciki ba. ko ma menene matarka ya kamata ka ya kamata ka tambaya na san kila ita ta san abin da yake faruwa amma yarinyar ka ta yi ɓari kuma ta zubar da jini sosai gashi ba ta samun abincin kirki ba ta shan kayan ƙarin jini da na gina jiki babban tashin hankalin ma wani maganin hausa da aka riƙa um wani maganin hausa da aka ringa bata kowa ya kalli yarinyar nan ya san bata da jini kuma da alama ta daɗe cikin wannan ta daɗe cikin wannan halin amma ba ku kula da kawo ta asibiti ba ya kamata a ce ta sha magungunan asibiti lokacin da ta yi ɓarin amma sai maganin hausa da aka bata kun san irin illar da hakan yake haifar mata yanzu dole sai an yi mata aiki don maganin da aka bata ya bushe mata a jikin hanta kuma dole sai an yi mata ƙarin jini sauran kuma sai mu bar ma Allah dan ma tana da sauran kwana a gaba shi yasa take raye har yanzu sosai hankalin baba ya tashi kallon Mariya kawai yake yi wadda gaba ɗaya ta tsure ganin ya kasa magana yasa Mariya ta ce dan Allah malam kayi haƙuri yanzu ba lokacin mai da magana bane ba lafiyar Zara ita ce abin da muke bukata baba ya ce kin cice ni Mariya yanzu har Zara tayi ciki a gidana amma baki sanar da ni ba yanzu idan mutuwa tayi wajen zubar da ciki shikenan sai dai na ji daga sama Mariya ta ce ka tsaya mai maka bayani wallahi ban san wanda yayi mata cikin ba ko ita ta ce? kuma ita ta ce ba mutum ɗaya bane yayi mata cikin hakan yasa ji tsoro shi sa na zubar da shi Baba ya ce, Koma, koma mutane nawa ne suka yi mata cikin, kamata ya yi ki faɗa mani. Yanda ta iya zuwa aka yi mata ciki, kamata ya yi a bar ta ta ɗanɗana zafin naƙuda. Daga ranar ba za ta ƙara zuwa wajen wani namiji ba, amma yanzu ta ga an zubar da shi gobe ma ƙarawa komawa za ta yi. Saboda son kuɗinki, ga shi nan kin lalata rayuwar yarinyar yarinyarki. a banza da wofi yanzu ina kuɗin da take kawo miki suke amfanin me suka yi miki kin ɗauka ban san kayan daɗin da take kawo miki kuna ci ku kaɗai ba nayi shiru ne saboda bana son nayi magana kice wani abu don baki son laifin yarinya ƴarki amma yanzu da kika samo sakamakon abin da kika ci ai kin ga illar abin cikin kuka Mariya tace don Allah kayi haƙuri wallahi ban taɓa cewa Zara je wajen namiji ba ta bashi kanta ba Baba ya ce, ai duk ɗaya ne. Dama ya za a yi ki iya faɗar ta je wajen namiji, wannan tallar da kike ɗora mata tana kai tana kai dare a waje shine ya bata damar aikata haka. Kin cuce ni Mariya. Likita ya ce ina ganin yanzu ba lokacin mai da magana ne ba. Haƙuri za ku yi domin abin da zai faru ya riga ya faru. Ko ma laifin matarka ne kai ma kana da laifi domin kai ne mai gida kuma gaba ɗayan su haƙƙin su a kanka ya ta kuma ranar lahira Allah ba ita kaɗai zai tambaya ba akan amanar da ya baku ba. Abin da ya fi yanzu ku yi ƙoƙari ƙoƙarin samun mafita domin gyara kuskuren da kuka aikata. Zuwa gobe za mu yi mata aiki don kun ci sa'a babban likita yana gari kuma an jima zai zo zagayen asibitin nan. Idan ya zo zan ba shi fayil ɗin Zara idan kuka ci sa'a zuwa gobe a mata aiki sai jinin da za a sa mata idan kuna da wanda zai bada sai ku kawo shi a auna idan kuma babu to sai kun siya. Baba ya ce ba komai za a samu wanda zai bada a duba na, idan yayi daidai sai a ɗiba a sa mata likita ya ce kenan, ga wannan takardar ka je ka siyo magungunan da suke ciki Allah ya ƙara lafiya godiya suka yi mashi suka fita. Mariya sai kuka take haka ta nufi ɗaki da ake kwantar da mata. Zaune Laila take a falo tana sanye da doguwar riga ta ɗaura ɗankwalinta tana karanta wani littafin da malaminta ya ƙara mata jiya. Sallaman mai gadi ta jiyo a waje, tashi ta yi ta kwance ɗan kwalin ta yafa ta fita. Tana zuwa ta gaishe shi ya ce dama wani ne ya zo wajen Alhaji wai baban shi ne ya aiko shi ya kawo mishi saƙo, shi ne na ce bara na zo na faɗa muku. Laila ta ce to ka bar shi ya shigo bara na yi ma Umma magana. Komawa ciki ta yi ta faɗa ma Umma saƙon mai gadin. Umma ta ce, bara na kira shi, kin san yanzu duniyar abun tsoro ce. Wayarta ta ɗauko ta kira Abba. Bayan ta faɗa mishi ya ce, eh yaron abokina ne, wasu takardu ne ya bashi ya kawo mani. Na manta ɗazu na faɗa maki za a kawo ki karɓa sai ki aje mani. Umma ta ce, Laila saka hijabi ki je ki karɓo. Tsaye ta sami shi yana jira ƙarasowa ta yi tare da sallama da kokayyai yana kallon ta. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu yau sai Allah kai mu gobe za mu dora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Ga kunya ya shigo a cikin shirin na tarbiyyar iyali ai saurare lafiya. tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka mu saka taruwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan na don BOH da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zan tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra ta rasul azam foundation da ke birnin kanan dabu wanda har da yau shine shugabanta na da'awa shehun malamin a yau ta ne kan batun haƙƙi na kare iyali kar dai malam ya gaji a'udhu billahi samil alim min shaitanir la'in rajim rahmanir rahim ala afdal khalqillah habibi ilahil alamin الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Allah muna roƙonka yadda ka shigo da mu wayannan darussa masu albarka Allah ka sanya albarka a darasin kamar yadda muka sani muna nan yan uwa masu sauraro a cikin wannan darasi na muna haƙoƙin mata akan mazaje mun yi magana a darasin da ya gabata kan ɗaya daga cikin haƙoƙin iyali kula da abin da ya shafi alaƙa tsakanin miji da mata ta rayuwarsu ta aiki muka ce yawancin mazaje sun ɗauka cewa su kaɗai ne ke da wannan haƙƙin su kaɗai ne ya kamata su zama mataye suna gamsar da su suna biya musu bukatunsu na sha'awa to Allah subhanahu ta'ala ya magana wala hunna mislul ladzi na bin ma'ruf irin haƙƙin da ya ba. da abubuwan da wajibai da haƙoƙi da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura wa mataye kan mazajensu to su ma mazajen Allah ya ɗaura musu a kan matayensu yadda Allah subhanahu ta'ala ya lizimta wa mace ta zama ta biya wa majinta bukata ɗaya daga cikin abubuwan da shari'a ta zo da shi a kan abin da ya shafi aure da rayuwa aure akwai biyan buƙatu na juna tsakanin mai gida da uwar gida da iyali ban cika son yi amfani da wannan ma saboda ba dole bane matar ta zama uwar gida har amarya da sauran matayen da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa namiji ikon aurarsu wanda abu ne da Allah ya sanya saboda hikima duk da cewa mata ba sa son abokiyar zama wanda ɗaya ne kuma daga cikin matsaloli da ke nuna kasashen da suka lalace wannan yanzu duniya a tsarin ta yana haifar da matsaloli shi ma haƙƙi ne na namiji da Allah ya ba shi iko waɗanda suke da damammaki su auri mace fiye da ɗaya kuma fa'ida yana komawa zuwa ga hatta ita iyalin ne wanda masana suna magana sosai akan haka nan ɗaya daga cikin abin da yake murmura rayuwa in akwai hali kuma ya taimaka a ƙasashenmu da zaman lafiya ya yi maganin zinace-zinace ya yi maganin abin da ake ce mishi kwantai na mata wanda larabawa ke ce mishi a anisa mace ta wuce shekarun da ya kamata a ce ta yi aure ba ta yi aure ba duk ya magance shi shari'a ta san hikiman da ta sa ta yi wannan domin magana a baya cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kwaɗi mazaje cewa kada mutum ya auka wa matarsa ba tare da ya yi irin kwaikwayon yadda dabbobi ke zuwa wa iyali ya ce a kamata ya zama akwai ɗan saƙo la ya ka ahadukum ala ahlihi kama ya ka ulbahima liyakum bainahuma rasul faqila wa man rasul ya rasulallah qala al-qiblatu wal kalam sun tambayi manzo lokacin da annabi yake kwaba ya ce kada ɗayan ku ya auka wa iyalansa kamar yadda dabba ke auka wa iyali ya zama a tsakanin su akwai ɗan saƙo sahabbai suka tambaya wa ne ne ɗan saƙon ne ya ma'aikin Allah ya ce sun ba da magana yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan saƙon da ake buƙatar mutum ya aika wa iyalinsa kafin saduwa shine sumbantanta rungumota nuna mata ƙauna nuna mata duk abin da zai yi wani hadisin a yau manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin abubuwan da yake magana masu yawa cewa waɗanda ke nuna gazawar namiji da rauninsa salasatu min al'ajizi shirajul ya ce abubuwa guda uku yana da cikin abubuwan da ke nuna gazawa da ragwancin namiji wa salis to a na ukun ya ce an yi ƙaribar rajulu jariyata mutum ya kusanci matarsa fayusibaha ya sami matar ƙabla an yi hadisa ha a nisa. kafin ya magana da ita na faranta rai kafin ya shigan mata da farin ciki ya sama mata onsi an yi hadisa ba tare da maganganu na shauki ba irin wannan abin da mutane suke yi bisa jahilci da yawa ma sukan sa matansu su samu ciwon da ake ce mishi burodin jinsi masu sauraro kuma ku shafa shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran inda muke sauraron shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sama mata ciwon gudun shimfiɗa. da zama mace tana gudun miji a shimfiɗa sakamakon baya gabatar da ɗan aiki baya gabatar da wasanni a tsakanin shi da iyalin yana zuwa tana bacci ma mafi yawan lokaci mace na bacci namiji saboda wauta da sakarci zai zo ya tashe ta ba tare da shigan mata da farin ciki da duk abin da ya kamata yi na tayar mata da shauki da sha'awa ba kawai sai ya samu ya mata auke shari'a tana cewa wannan ƙauyancin bai kamata a samu namiji na yi ba yana ma daga cikin alamu ne na mutum ya zama ragon maza an yi bar rajulu jariyata wanzu ya ce mutum ya shi matarsa fayusi ba ya biya sha'awarsa kabla an yi hadisa kafin ya maganan farin ciki da ita ya faranta mata rai wayo anisa ha ya sawo mata unsi ya samun mata natsuwa da kwanciyar hankali ba a san mutum ya zama haka nan wannan ragwanci ne kuma gaskiyar lamari da yawa yana faruwa shi yasa ake son duk abin da mutum zai yi fala yahillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta kuma. kuma hatta ya alam hukum Allah fi mutum bai halatta aikata wani aiki ba tare da ya san hukuncin Allah ba yau a irin duniya ta ilimi ta bincike idan mutum ya san zai yi aure ya kamata duk ya karanta abubuwan da za su taimaka mishi wajen inganta rayuwar shi ta iyali alhamdulillah akwai darussa masu yawan gaske da malamai na musulunci suka tattauna an rubuta littattafai masu yalwa masu faɗi kan wannan duk abin da zai taimaki magidanci wajen karfafarsa da karfafar iliminsa wajen sanin halayen zamantakewa da zai taimaka wa rayuwarsa ta iyali to ya kamata yi ko mu misali akwai darussa daban-daban a tsawon shekaru wanda muka gabatar akan abin da ya shafi waɗannan rayuwa na iyali mutum ya bibiye su misali sirrin nasarar ma'aurata a musulunci wani zama ne da aka yi shi kusan shekara goma sha kuma ya amfanar hadisan ahal baita aka tattauna su akan ya ya kamata ma mutum ya nemi auren sannan bayan ya yi aure ya ya kamata a yi zama na tsakar gida alaka tsakanin mai gida da iyalansa bayan kuma wannan ta karfafa soyayya ya soyayya su za ta dinga bunƙasa sannan bayan duk aka yi magana akan abin da ya shafi tsakanin alaƙa tsakanin mai gida da iyalansa a cikin waɗaki da ya za a magance abin da ake ce mishi so atul inzal da yakan samu maza yawan saurin kawowa su kasa samar da hanyar da za su gamsar da iyali da an tattauna shi a cikin wannan darasin wannan tun 2004 aka yi shi a garin gombe a cikin tafsiri kuma ya yaɗu ko ina a cikin ƙasar nan wanda mutane da yawa sun amfana magidanta da yawa musamman sababbin shiga na rayuwar iyali daga ahalibaiti sannan burudul jinsi cutar nan da ke samun mata na rauni da sanyi sha'awa ta yadda mace ta zama kyam ta zama duk wani abu da zai harraka mata shauƙin ta bata ji ta zama ta fita daga hayyacin ta na zaman ta mace ta yanda ba ni'ima ba yanda rayuwa za ta yi inganci za ka samu duk wannan an tattauna shi su duk abin da zai taimaki iyali ya karfafe su ya haifar musu da shauƙi da soyayya saboda abin da yake cikin haƙƙin da ke karfafa gidan aure ya sama mushi armashi to jigo daga cikin su wannan ne duk lokacin da aka samu kyakkyawan zama aka samu fahimtar juna a shimfiɗa tsakanin mai gida da iyali iyalansa to bi izinillahi irin wannan auren mutuka raba kamar yadda hausa ke cewa sannan za a ci gaba da samun kyakkyawan jin daɗi da soyayya da shauƙi da kyakkyawan zama a tsakanin mijin da matarsa masu rado ga shi dai malam ya fara bude sabbin kundaye kan tarbiyya to amma dai a nan za mu sa masa aya da ƙarshe na yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashin dawa na ƙungiyar rap rasulul akram foundation da ke kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai da ya samu ya yi mana duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a BOH da ke nan birnin Tehran na kasan Iran ni alkunyar da ke na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da wannan ne shirin namu ya kammala amma da kuma sa'in dakikoki ga takaitattun labarai. Yawan ɗanyen man fetur wanda Iran take haƙa a kowace rana yana karuwa duk tare da takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora mata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya ce yawan ɗanyen man fetur wanda iran take haƙa ta sayar a kowace rana ya karu da ganga dubu ashirin da ɗaya a cikin watan janairu na wannan shekarar inda ya kai ganga miliyan biyu da rabi a kowace rana rabuwa da haka dai ya kai shekaru uku da suka gabata wato bayan takunkuman da amurka ta dora a kasar kungiyar kasashe masu arzikin man fetur opec a takaice ta ba da sanarwar cewa a cikin watan janairu da ya gabata iran ta sai da danyen man fetur ganga miliyan biyu da digo hamsin da uku a kowace rana wanda ya fi na watan disamban da ya gabata da ganga dubu ashirin da daya a ranar hudu ga watan fabrairu da muke ciki ne dai gwamnatin amurka ta fara ɗagewa iran takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata da ɓangaren makamashin nukiliya ta zaman lafiya don kwaɗaitar da ita a tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna sai dai gwamnatin ƙasar iran ta ce wannan bai wadatar ba. 'yan takara fiye da 400 daga jam'iyyun siyasa goma sha hudu ne suke takarar neman kujerun ciyaman da kuma kansiloli a babban birnin tarayyar najeriya abuja a yau asabar jaridar premier time ta bayyana cewa shiyoyin da ake zaben sun hada da abaji buhari gwagwalada kuje kwali da kuma abuja municipal za a zaɓi ciyamomi guda shida da kansiloli 62 ne a dukkanin shiyoyin guda shida kuma mutane kimani miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a cibiyoyi dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara a zaɓuka na yau asabar. masana suna ganin manya-manyan jam'iyyu guda biyu a kasar wato jam'iyyar pdp da kuma apc su ne za su mamaye zaben saboda su ne suke kan wa'annan kujeru tun zaben shekara ta 2019 sannan sauran jam'iyyun da wuya su taɓuka wani abu a zaɓuɓɓukan a ranar litinin mai zuwa ce ake sa'ar ministocin harkokin waje na kasashen yamma wa'anda suke da sojoji a rundunar majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar mali za su gudanar da taro don sanin makomar sojojinsu a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasar mali da su yake ƙara taɓarɓarewa kamfanin dillancin labarun reuters ya nakalto majiyar tarayyar turai wato eu na cewa bayan taron na ranar litinin ne kasashen za su tsaida shawarar yadda za su yi da sojojinsu wa'anda suke yakar 'yan ta'adda a arewacin kasar mali kasar faransa ce take da sojoji mafi yawa a kasar kuma tana tunanin mai yiwuwa ta kai sojojin nata zuwa wasu kasashen yammacin afirka kasashen yamma da Amin ya shafa dai sun hada da birtaniya kanada amurka kasashen turai da sojojin wasu kasashe daga bangaren majalisar ɗinkin duniya al'amura sun fara taɓarɓarewa tsakanin gwamnatin sojoji na mali da kasashen yamma ne tun bayan da sojojin suka ɗage zaben da ya kamata a gudanar a cikin watan da muke ciki zuwa wasu shekaru hudu wato shekara ta 2025 to ma saurare duka duka iya abin da ya sauke na zaman bankwana da ku a nan sai a tarbe mu gobe da safan Allah ya kai mu amma kafin nan amma din tahir amin daga cikin labaran duniya ni da shi ne cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya